kama daga batun shan kwaya rikicin manoma da makiyaya zuwa rikicin fili da fadan kabilanci su suka kasance manyan batutuwan da sarakunan matasa a jihar adamawa suka kudiri aniyar yaka don fa samun zaman lafiya da ci gaba a wajen wani taron gangami da sarakunan matasan jihar suka kaddamar an fa bayyana matsalar shan kwaya a matsayin babban bala'in da ke jawo fitintunu a tsakanin al'umma malami guda abba da ke zama sarkin matasan masarautar ganye ya ce baya ga batun matsalar shan kwaya wani batu da ke adaba masarautarsa shine batu rikicin makiya da manoma ko da yake akwai matakan da ya ce suke suke ɗauka. Mu abubuwa guda biyar ko hudu ne suke daban matan. Na fari shi ne damuwa tsakanin manoma da makiyaya. Damuwa da a nan kuma shi ne shayin kwaya. Waɗanne ne suke zuwa su ɗauka wajen filolin nan su kai mana ƙauyukan nan. wasu matakai sauran masarautu ke ɗauka don wanzar da zaman lafiya? Mr. Jata John shine sarkin matasan ƙasar Bula. Muka yi takalin wannan ishu muka kira manoma, muka kira makiyaya, muka zauna muka duba to wani matsala ne za mu yi mu dakatar da irin wannan bala'i. Sai Allah ya bamu basira da taimakon sarkin matasan Adamawa, muka zauna muka yi shawara, muka fahimci juna, wancan kuran mun zuba masa ruwa sai dai in a wani duniya in je tashi. Ita dai hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a Najeriya NDLEA ta fato tura jami'inta wajen taron alhaji abdulkadir abdullahi fakai da ya wakilci kwamandan hukumar a jihar ya fa yaba ne da rawar da sarakunan matasan ke ɗauka. illoli da ke faruwa wallahi jama'a saboda illar shan kwaya ne idan ba kwaya ba ta'adi amma duk inda ka samu an yi ta'adi to kuma akwai to shi yasa na ce a nan adamawa an yi sa'a gwamnati da kuma masarautar adamawa ta yi kokari Babban sakataren sashen wayar da kan al'umma a jihar Alhaji Mustapha Raji shine fa yau kici gwamnan jihar Adama Murtalan Yako. Cikin za wannan to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da ma gwamnatin kasar ke kokarin ƙara wa'adin dokar ta bacin da aka kafa a jihohin Borno Yobe da kuma jihar Adamawa to ko shi ma mai sarakunan matasan ke yi na fadakar da al'umma na Navy Commando Abdulaziz Mutane ya kuma Murabus shine sarkin matasan Adamawa da ke zama ke jin bikin shirya gangamin hakuri dai kada mu yadda kada mu yadda a zo a mana illa da wannan abun mu yi kokari dai akwai kafin a ci gaba da kafin nan mun yi sa'a ma a brigade nan eh, eh, sojoji da sojoji da kuma su agencies su da police da sauransu ba su yi mana lalata ba wata watakila amfanin faɗakar wannan jama'a ci gaba da hakuri komai da ya fara zai wuce ibrahim abdulaziz sashin hausa na mara amurka daga yola a najeriya